kashi kusan 80 na al'ummar mu da aikin noma suka dangana amma a yanzu sai dai a ɗauka a kai wani go walau audugar mu ko kuma eh, geron mu ko dawar mu ko accar mu ko kuma eh, waken soya ko riɗi duk kullum mota fiye da ɗari sai ta fita daga gombe amma ta tafi ko kano ko kaduna ko Legas domin a can za a ji a sarrafa to ga irin wannan yanzu muka samu inda za a yi masana'antu tabbas mutanenmu daga manoman zuwa wadda za su yi aikin su yi masana'antar sannan zuwa 'yan kasuwan da za su zo su saida kowa zai samu abun yi kuma inda muke aikin nan zai iya ɗaukar masana'antu manya-manya ba ƙanana ba fiye da hamsin ko sittin zuwa ɗari kuma banda ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana to kaga zai taimake mu matuƙa burinmu shine a samu gurin da yara ba za su kasa dubu hamsin suna aiki kuma suna samun abin da suka juya a jiki domin su samu su riƙe kansu kuma su riƙe iyayensu ba na farko dai zan iya ba da ansa da cewa na samu haɗin kai alhamdulillah mun gode allah daga al'umma jihar gombe bisa yanayin da muka samu jihar da kuma buƙatar da su suke da shi musamman tattare da irin alƙawura da muka yi musu lokacin da muke kamfen bisa hasashe muka yi amma kuma aka cewa gani ya korije da muka zo muka iske abin da na gani a cikin gwamnati zan da na karbi mulki na yi bayani cewa ga yanayin yadda tattalin arzikin jihar gombe yake amma kuma alakulli halin za mu iya kokarin mu don mu cika alkawuran da muka yi mutane kuma zan ce ya zuwa yanzu a bisa alkawuran da na ɗauka musamman waɗanda har na ma zayyana su na rubuta muna kamfe kusan alƙawura muhimmai sun kai wajen 180 wanda ya shafi gurare ma da kuma muhimman bangarori amma dai zan iya cewa a yanzu a shekara uku dinnan ko da kake da watanni na tabbatar da cewa mun aiwata abin da bai kasa kashi 75 ko fiye na wannan abin da muka zayyana za mu yi ko muka ta yi ba to sai mu ce mun gode Allah saboda duk wannan abubuwa waɗanda suka shafi ɗan adam ne kai tsaye kuma na tabbatar da cewa mutumin da yake gombe dai haka ya shaida a to ai daga farko misali a gombe duk wanda ya san gombe ya san matsala ta farko ga mutumin gombe ruwa ne to kaga ko ruwa din da muka zo kusan ma shine gurin farko da na fara zuwa ma'aikatar ruwa inda ake tace ruwa a aiko cikin garin gombe daga daɗin ko zuwa gombe ya kai kilomita hamsin amma daga nan din ake famfan ruwa a zo gombe kuma tun da muka fara ba a taɓa yin wata muka kauce ga biyan kuɗin da ya kamata mu biya an kwangila ba suna iya ƙoƙarin su wajen famfo ruwa wata rana su kai eh, cubic mita wato kusan lita miliyan 37 zuwa kusan miliyan 40 daga cikin abin da ya kamata su yi da ya kai kamar miliyan 50 wata ran ya gaza haka wata ran a samu matsala ko na wuta ko na wani abin aiki amma dai tabbas shine abun da da yanayin da ruwa yake a gombe da yanzu yadda yake a yanzu akwai ci gaba ba kaɗan ba kuma ko a kwanan nan mun ba da aikin faɗaɗa sa bututun ruwa ɗin ya shiga sako-sako har na kusan naira biliyan goma sha biyu domin ruwa ya isa ga kowa da kowa a cikin gari saboda haka ina kamar a tattare da wannan mun yi aiki mai kwari sannan ba mu ci gaba kawai a haka ba mun ɗauki fannoni daban-daban wadda ma sanda muka yi jadawali musamman na nuna mana muhimman hanyoyin da za mu bi don mu ci gaba da gombe a cikin shekaru goma ba wai a kwanaki goma ba to a cikin wannan muke aiki walau a fannin aikin gona walau a fannin aikin ilimi walau a fannin kiwon lafiya walau a fannin duk bangarorin da suka shafi rayuwa dai ba wanda ba ma taɓawa ko muna daidai musu da ko muna da ka'idar da muke bi tunda wannan abu ne wanda muka yi aiki da mahankalta kuma muka kawo tsari muka jingina shi kuma da muradun karni na zuwa 2013 wanda na majalisar ɗinkin duniya Sau da haka burace-burace mu suna tafiya da bukatun majalisar ɗinkin duniya da kuma bukatun ɗan adam a daidai wannan karni ta yadda za mu samu gombe ta kasance tana tafiya kafada kafada da jihohi da suka ci gaba da kuma sauran sassa na duniya gabaki daya mun ɗauki tsari wanda ya sa kowace ƙaramar hukuma a bisa tsarinmu wanda yake cikin wannan kuma jadawali da muka yi za mu yi mata aikin da bai kasa kilomita ɗari na hanya ba kamar misali ƙaramar hukumar balanga kafin ka je ka daga balanga ta kudu ka je balanga ta arewa inda headquarter ƙaramar hukuma yake sai ka zagayo baya ka keta ƙananan hukumomi guda biyar kafin ka je tafiya kusan ta awa biyar an kasa yi shekara da shekaru mun yi shi kafin mu cika shekara biyu mun cika mun yi gama wannan aiki kuma mun yi shi mun gama kuma yanzu ana bi minti talatin maimakon awa biyar to ko ina ba karamar hukuma a gombe da ba za mu nuna maka misali na irin wannan aiki ba kama a akko bayan hanya daga gwana da ta tafi zuwa kalcinji da kuma kalcinji zuwa kumo mun yi daga mararaban jabba ta tafi garin wada wannan in ka haɗa su kaɗai sun fi kilomita hamsin in ka ɗauko ila yau ko a kwanan nan yanzu a karamar hukumar kwami hanyar da ta tashi daga mararaban tafi tafi ta ba mala ta biyo ta cikin bulla ta biyo ta ta fita ta je wani guda da ake kira shango sarkin yaƙi ta bullo cikin gombe kilomita 46 ne ko kuma daga bojude ta tafi diri kilomita goma ne in kada su su biyu kaga karamar hukuma daya kilomita 56 to ga irin wannan misali ba karamar hukuma a gombe da ba za ka je domin wannan hankoro da muke na cimma kilomita ɗari a kowane karamar hukuma na ma misali ne da ba mu yi irin wannan aikin ba so a ta fannin hanya ina ga kamar mutumin gombe shi zai baka bayani ba ma ni da kaina ba ita eh, ba mamaki don wannan eh, eh, inda ka faɗa unguwa ce kumbiya-kumbiya wadda tana cikin gundumomi 114 na gombe da muke da su kuma zan iya cewa watakila don ni haka na fahimta dunna tarayyar najeriya babu inda ake da ward da ya ansa sunan sawar wato gunduma da ba ta da firamare school nata yara a gurin gashi cikin tsakiyar gari amma he sun tsallaka sun tafi wata unguwa daban kafin su je su yi karatu walau na na nazare ko na firamare ko kuma na sakandare junior sakandare to amma a yanzu allah ba mu iko muka samu muka nemi guri a gun muka duba kuma gurin da da wata kila gurin lalatar da kuma bata al'umma ne muka zo muka saye shi muka gyara shi muka rushe shi muka aikata makarantar da a yanzu akwai azuzuwa guda talatin da shida akwai daga nazare zuwa firamare zuwa kuma junior secondary sannan akwai wajen laboratory wajen kimiyya da fasaha na musamman na ilimin zamani na kwamfuta da kuma ofisoshin malamai da filayen wasa da komai a gurin abin da da babu yau allah ya kawo shi a cikin mutane tsugur saboda haka shi yasa ta ɗauki hankalin mutane kuma ina ga na cika cikin alkawuran da muka yi ne na cewa in allah da za mu yi wa wannan unguwa makarantar makaranta kuma gashi mun yi ta mun gode allah to alhamdulillah ka san matakai da za su shafi noma ya kamata a ce su suka fi ba aka fi ba wa koma a akan komai tunda kusan mutanen mu kashi 75 zuwa kashi 80 bisa 100 sun ta'allaka ne da aikin gona kuma walau masu kiwo ko kuma walau masu masu noma haka na amfanin gona na wanda ake ci da sarrafawa kuma tun da muka zo ta fannin kiwo dai mun yi kokarin mu samu dalilin da za a iya samun rage matsala tsakanin makiyaya da manoma saboda labi da burtali ko kuma gandun kiwo ko gandun daji wanda kusan shi ne sanadin da ake samun matsaloli a tattare da zamantakewa tsakanin manoma da makiyaya to mun samu sauki an samu maslaha daidai gwargwado sannan kuma ba shekarar da ko banan nan a kwanan nan bai fi kamar Eh, mako uku ba yanzu mun yi kaddamar da hoji mashanu wanda tun da muka fara mun zo mun samu an yi shekaru kamar goma sha ba ba amma tun da muka fara ne yanzu shekara na uku kuma kowace shekara sai mun kai hoji an yi mashanu sannan masu noma haka mun shirya tsari wanda taki yakan je gare su ko a kwanan nan na kaddamar da sai da taki kuma a rahusa mai inganci mai tabbas mun tada gidan taki wanda da shi ma an rufe shi shekara wajen tara amma yanzu mun ta da shi shi ma yana aiki duk da dai akwai kalubale saboda maganan tsaro da kuma sinadaran da ake harhaɗawa wanda ma'aikatar tsaro musamman mai ba da shawara na musamman ta harkar tsaro sun dakile sun hana mu yin wani aiki amma muna kokari mu ga kowace gunduma ta samu taki daidai gwargwado saboda haka a yanzu ma a bana mun ba da ton dubu bakwai da ɗari biyar kuma insha Allah zai isa ga manoma domin su samu a kakan nan su masu amfana kamar kowa kuma mun yi maganar farfado da gidan gona domin tsarin da muka ɗauko shine kowane gidan gunduma ta samu gidan gona nata na kanta mun haɗa ƙarfi da ƙarfe da hukumar nan ta ci gaba da arewa maso gabas nedc sun gina mana guda biyar a gundumomi daban-daban sannan mu ma kuma mun shirya tsari mun gama dukkan shirye-shiryen da kowane gunduma insha Allah nan gaba ganin cewa an yi irin wannan nasara a wani karo lokacin da aka yi hukumar haɓaka noma ta jihar gombe gadp to irin wannan za mu bi wannan salo daga gidan gonan zuwa kayan da za a sarrafa a gona ko kuma da za a kai wa manomi ya saya a karkararsa ba wai sai ya zo cikin birni ko helkwata ba to akwai matakai da muka ɗauka na farko inganta ita hukumar tattara kudaden shiga na jiha domin mu canja masa fasali Ko mu kawo mutanen da za su yi aiki da gaske eh mun yi nasara a kai don ga misali a inda da ba a samu miliyan 200-300 yanzu muna kan samu da eh, kan kai wajen miliyan 400-500 kaga za a ce an samu wani abu amma ba wai abin da gwamnati za ta karba ba shin dalilin da za a yi saboda shi kansa dan kasuwa ko kuma mai wata masana'antar da zai samu dama ya samu ya yi nasa harkar kafin ma a ce ya biya haraji to kaga wannan shine ginshiki shine damuwa